kowane zamani yana zuwa da kalar tarihinsa kamar yadda a wannan zamanin madugu shine tarihin madugu da ya uzura mu madugu madugu kowa ya gwama ya ƙara so madugun tukunna. Madugu! Ni ne sarkin area nan gaba da. Wurin ɗan iska da ka sani a nan ni ne babansa. Babu wata mace da ta cancanta ta zama yarinyar madugu ko yaran madugu. Iya maza kadai nake bukata. Baba, Allah dan ba mu iska mu dan sarara mana. Me haka? ku fa jami'an tsaro ne ya yi faɗa da hukuma ya yi faɗa da gwamnati amma duk ya yi faɗa da duk wani mai faɗa a ci duk menene sanadiyar faruwan waɗannan abubuwa? Son zuciya. da ɗaukar hukunci cikin fushi tare da rashin ƙwaƙwaran shugabanci. Idan ba a fara ba, to kar ka bari a fara. Idan kuma an fara, ka bi duk wata hanya da za ka bi domin ka dage. Ni lauya ce mai zaman kanta, zan tsaya kai da fata akan kes da Fatima har sai na ga mun nasara insha Allah. Allahumma Allahumma salli ala salli ala da 24 ba tare da ka kawo ƙarshen sama. Daga fitowar rana zuwa faɗuwar ta. Lalle suna shafe labarinsa. Na baka daga nan zuwa awa ashirin da hudu Ka yi dukkanin abin da za ka iya. fama da shi dsp bindiga madugu madugu shiri ne mai dogon zango da zai fara zuwa muku a ranar 1 ga watan sabuwar shekara a youtube channel ɗinmu mai suna sultan pin factory Salamu alaikum. Ah, Baba Dan Audu. Wallahi kuna tuna min da Saudiya. ai in dai a kamfanin rufaida ne duk inda muke a fadin kasar nan haka za gan mu tsaf tsaf ba ni rufaida yogurt mai sakari. sai kuma me ba ni rufaida yogurt mai strawberry babba da karami sai kuma me ba ni rufaida yogurt mai vanilla babba da ƙarami. Sai kuma me? Ba ni rufai da yogurt mai banana babba da ƙarami. Sai kuma me? Ba ni rufai da yogurt mara shikari guda ɗaya ƙarami da kuma yara guda biyu. Sai kuma me? sai ka bani rufai da pizza guda biyu da rufai da shawarma guda biyu da rufai da ice cream guda biyu sai kuma me sai abin da ya kawo ni yanzu kana so ka ce duk nan ba su suka kawo ka ba rufai da bread kuna da shi a duk inda kamfanin rufai da ka ga mu eh. za ka ga muna sai da bread rufai da a gurin rufai da bread mafi mishkila rufai da bread ga daɗi ga tsafta a matsayina na model kuma mai harkar waƙoƙi da talabijin a da yaushe ina buƙatar skin ina ya kasance cikin lafiya glowin da haske da kuma anti-aging shi yasa nake zuwa nan zinariya skin care mun shahara kwarai wajen sayar da kayan gyaran fata kamar su maganin ƙuraje, bakin hannu da kafa product masu sa farin fata sosai da kuma waɗanda ke saka fata laushi da sheƙi muna da product na mata masu ciki wanda ke hana lalacewar jiki da nankarwa product na gyaran jikin amare product na gyaran jikin maza da kuma na yara a cikin farashi daidai aljihu. Zinaria skin care harfai da yayi wato rayuwar rayuwar waje duniya ce Allah Allah gaskiya ne Allah wallahi alƙuran yan waje suna shan daɗi yanzu fa in bacci na hau kujerar nan da fa ni ba zan samu labarin rufai da nan maballanta ne garɗinsa da to ai baba wallahi mu ma a cikin sha'ani muke a gidan nan ai baba babu abin da zamu ce wa mulkin ka sai dai san barka yanda muka yi mulmul muka yi bulbul kowa ya canja dan Allah dan annabi kwalli kuma a dan mama yanda ka san fanke <laughs> dama ka dan tafi gida ne ai kambu tun da nake a gidan nan ban taba ganin shirgegen kato kamar wannan ba kai lallai prison din nan an yi bako gaskiya ba dai karamin shirgege ba ne dan auru? rumfa rumfa sha shirgi sarkin gida ga bakonku sai dai ba jimawa zai ba <laughs> na Na'udu? <laughs> Mafarki na zai zama gaskiya. That is why Allah ya tunkuɗo ni Kano. <laughs> Ni da nan da ya rumfasha shirgi, shirgi ko na uban waye ni nake ɗaukarsa. Billahi lazi. Yalla bai dakata da Allah. Wannan da kake ganin sa ka bari tsohon dabi ne barin gama amamai da abin da ke bakina. Ai barin wayan bar wannan gidan bata taso ba. abu biyu ne zai sa in bar gidan nan dan audu kafa ta kafa ka mu fita tare na farko kenan na biyun kuma <laughs> ka san shi dan audu ina gana ma azaba a gidan nan as long as ina gidan nan ke min wannan wuraren gaba ɗaya ka samun hannu a nan kai sai ne sauran gaba ɗaya ni zan cike su ina so in miƙa asibitin detail ɗin ne gaba ɗaya kafin mu tafi doctor ifa bayan da zani ba kuma zan je ko ina ba please aliyu don do that mahaifinka yana son ka yana son ka zama mutum kamar kowa yadda za ka wakilce shi a ko'ina a faɗin duniya. Dr. What do you mean by this? Intermittent explosive disorder. Shi ne abin da ke damuna? Yes, idan mun je za ka iya yin bincike, ai ka san komai Aliyu. An taɓa yin tafiyan nan da kai, ka ƙi zama ka tau. So, amma doctor, Still, I will have to wait for four months? Yes, for psychotherapy. Psychotherapy. Psychotherapy. <laughs> Babu inda zan je saboda ni ba mahaukaci ba. Please, Aliyu. Look, doctor, don't waste your time, please. Ni babu inda zan in bagaran nan yi wata hudu ba tare da sumayya ba. Please, Aliyu. Please, Aliyu. ba idan told you yagwa okay. inda so samu na ne ka kura da gulafan nan fa saboda in alaji ya fito ya ganka fa dole za ka ja a janye mana subsidy idan kuma ba zan bata magana ka ba fa ko gafaka ne sai in zauna kaina ba wannan a gidan mun na sha to na gida ne zan je in ki sha hato nan gidanku ne ka bari mu fita wajen kwata mana idan la kakkare nan hankali da kake dauke dauke na taba cewa kakkai nan guri kaza ne ba a sata ai ba wani abu na cewa bizi ya ba sata bane in me shi ya gani a bashi abin sa na ga na murza saboda kwadayin ka sai ka ce in baka kaja assalamu alaikum alaikum assalam wannan kofar na ce a nemo mai gyara tantane gyara ta ya gyara ma ya ni. kar ka zauna aliyu baka ci ta zama ba saboda bamu da lokaci dr mansur ya ce min kaya ga fam din da asibiti suka turo saboda baka son tafiyar eh haka ne to saboda me dadi saboda mm, ni gaskiya ba zan iya yin wata hudu ba tare da sumayya ba tare da na ganta ba saboda tunda matata ce gani nake kawai mu tafi tare da ita ni kuma na fi so sai ka je an yi maka aikin in yi so in ka dawo sai a ɗaura auren Daddy, think of it. Formula without seeing Sumaya. It's not easy to me. Daddy, gani gani nake tunda inda ita na tafi dan zan fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali a can. Haba Aliyu, kada kai jayayya da mahaifinka mana dan Allah. me tsawon wata hudu zuwa biyar idan kai hakuri ka dawo ai za ka yi rayuwa da su mayan nan har abada rayuwa ko kyale shi kyale shi matukar ni zan ɗaura maka aure da sumayya dole sai ka je an yi maka aikin in ka dawo sai a ɗaura auren sai dai in kana ganin hankalinka ya fi nawa to sai ka je ka san yadda za a yi a ɗaura auren amma ni babu hannuna a ciki babu yani please man. Don't please me. I have made up my mind. Kuma babu wanda ya isa ya canja magana ta. saboda ba zan bari ka tafi da yarinya da wannan hankalin naka ba no matter what happen the result will be on my head daddy get out get out i said hmm. mai warin ce wallahi lawuce in ka sha ta tafiya za ka yi kana ta abin nan wani kullum mota rukan shugaba ai na ɗauka ba yanzu ka fito ba to watakila cikin ne babu daɗi tun da gan shi ya fito ka sa kalla ka ce wani cikin ne ba daɗi ka kuskura ka rena min hankali ko ka ɓata min rai ka ji ko ban taɓa jin wari mai ƙarfin wannan ba amma fa ka maru tun da nake babu wanda ya taba mari na sai a sawana ban yi lalacewa da wani mutum zai mare ni ina kallon sa a raba da shi ba za ka rama ne da zan rama ko sauke hannunka ba za ka yi ba zan rama bismillah rama barin gaya ma na rantse da allan annabi muhammadu ko da wasa ko a mabarki idan ka sake kuskuren kai hannunka kusa da fuskata idan ba sai na tsinke ma hannu ba wutar Allah ta ci ne idan kuma ka masa ka gwada kai ya ka hannu kaɗai za ka tsinke wallahi wallahi iyayenka ba za su ƙara ganin ka doron kasa ba kai ka sani ni aikatawa nake ba faɗa ba jagoro wai mai wai mai kasha ne shugaba ne yake idan ka sake min magana idan ba sai na raba ka da wani sassa na jikinka ba ni ba kare ba ne da wani zai wulaƙanta ni in ci gaba da bibiyarsa daga yau baba ne baba kai ba zan sake zuwa inda kake ba kuma kai ma ba za ka sake zuwa inda nake ba duk ranar da kuma ka haɗu da kai sai na nuna ma na fi ka rashin kunya dama ba zan ƙara neman ka ba daga yau ne na rantsi da asamadu sai na lalata siffofinka kai ka siffa kaɗai kake so ka lallata jagwa nan fa muke itin muke da rinkin fa kai shiga mota mu tafi ko baka ji mana oke shuga kulafan nan ka alaji ya ganta sunana abdullahi shugaban cibiyar magani na kashful alil Cibiyar Kashful Alil ta haɗa ƙwararru masu bincike tare da ilimin kimiyyar haɗa magunguna na musulunci. Cibiyar Kashful Alil ta kafu ne tun a shekarar 1980 wanda a yanzu muka sabunta mata rajista. Shi yasa duk wanda muka bashi magani sai ya zo da godiya tare da fatan alkhairi. Muna haɗa magani ne cikin bincike tare da ilimi daga manyan littattafan magunguna na musulunci. ina waɗanda suke cewa babu maganin cuta mai karya garkuwar jiki to ku sani cibiyar kashfil alil mun ba da magani kuma an warke daga wannan matsala ina waɗanda suke fama da matsalar rashin ƙarfin mazakuta wato quick ejaculation a larabce sur'atul qadaf duk muna ba da magani kamar masu fama da sanyin infection stds gonorrhea syphilis ko kuma genital herpes ina masu fama da matsalar rashin haihuwa ƙarƙashin wannan cibiya mai albarka mun ba da magani akan matsalar rashin haihuwa kuma an samu ƙaruwa kamar waɗanda suke fama da cutar hawan jini ko ciwon hanta hepatitis b a ko c duk muna ba da magani ina masu aikata istimna'i waɗanda suke biya wa kansu bukata hakan yana haifar da matsaloli guda ashirin a jikin ɗan adam sannan yana hana haihuwa sannan muna warware matsalar jinnu sihiri iska ko sammu sunana abubakar yakubu kabir ɗan gayan fai chairman fai kano state a ƙarƙashin wannan babbar cibiyar magani ta kashful alil muna karɓar fai network a matsayin biyan kuɗin magani sannan muna ba da ingantaccen maganin basir na ciki kyauta ga dukkan pioneers na duniya za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke mai duguri babban layi daidai masallacin yarobawa saman bene shago mai numba ɗaya a jihar kano muna zoo road opposite shoprite maria plaza bangaren lilo na yara shoprite saman bene a birnin tarayya abuja muna kuje titin union home P&D Plaza. Sannan a jihar Gombe muna gadan Malale Biu Road cikin Ummi Plaza. A jihar Kaduna muna rigasa dattawa cikin Musayyab Plaza. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwan Maradi kallacin tsohuwar likitan Maka Grand Marche de Maradi. Sannan muna tura magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Da Allah caja nake so, na yi amfani da cajan ƙawata ta cika min waya ba tare da bata lokaci ba kuma ta ce min lallai lallai a nan ta sai caja. Gaskiya ne. Um, ga wannan. Gaskiya wannan ba ita ba ce. Ai in dai kin ga tambarin Max da sa ciki. Kawai ki amfani da shi, baki da matsala da wannan. Ba an power ba. Har ma power bank kuke saidawa a wurin nan ban sani ba? Ƙwarai kuwa. Muna da caja Max, muna da Airpiece Max, muna da power bank Max. sannan muna da cajan mota max duka nau'ikan caja bangaren iphone da android duk muna da su duk wani abu da ka sani a cikin shagon nan inda kamfanin max accessories ne to nima ina so ka haɗa mu ana samun kayayyakin wayoyi na max accessories a shaguna da kuma teburan sayar da wayoyi a koyi ga masu sari a tuntube mu akan shago mai lamba io5 layin al'asar mai karamin plaza da ke kallon malam katu square niger street a kanan mu max accessories muna da kaya masu sauki da inganci wannan cibiya mai albarka ta alhikima tana farin cikin sanar da al'ummar garin Jos da kuma mutanen jihar Bauchi cewa ni Abdullahi Alhikima shugaban cibiyar bada magani na gargajiya ta Alhikima Medicine zan zo cikin garin Bauchi ranar biyar ga watan sha biyu inda zan gudanar da aiki na bada maganin gargajiya ni da kaina na kwana uku tun daga biyar ga watan sha biyu har zuwa takwas ga watan sha biyu a nan fadamar mada kusa da tsohuwar makabarta dama ce a gare ku mutanen birnin Jos ku same ni a cikin garin Bauchi domin karɓar magungunan alhikima a hannuna ni da kaina da izinin Ubangiji. Daga cikin garin Bauchi za mu tafi cikin garin Gombe inda za mu fara aiki ranar goma ga watan sha biyu zuwa ranar sha bakwai ga watan sha biyu da izinin Ubangiji a cikin birnin Gombe a nan unguwar Federal Locust kudu da masallacin Habu Ma'azu inda zan gudanar da aiki na tsawon sati ɗaya. Ga duk wanda yake fama da jinya ko yake fama da larura ko da ya yi magani ya yi magani bai samu lafiya ba ya zo cibiyar alhikima. Za mu basa magani da izinin Ubangiji, kuma muna aika maganinmu a duk inda kake a faɗin duniya, kuma muna da manya-manyan rassa a nan Najeriya da jamhuriyar Nijar musamman Maraɗi, Yamai da kuma Tawa. A nan Najeriya, Maiduguri, kano kaduna katsina sokoto da sauran manya-manyan birane na najeriya ni abdullahi alhikima ina yi wa al'umma fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Wani wanda muka gaya masa daga baya tun farko ya ce yaƙi ba zai yi mu ba yanzu wa tarina saboda haka duk na kusa da ni haka za mu rika yi binda duk wani yake ci a waje ko yake sha a waje don ya ji daɗin rayuwa ni a mulki na sai na sa an kawo shi an shigo da shi gidan nan kowa ya samu kowanne mutum ɗaya mutum biyu guda ɗaya mutum biyu guda ɗaya gani ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu ku guda ɗaya wannan wannan kai da kai da wannan sai kuma da kai wanda ya ƙara so duk wannan iskan da ya ƙara so sai na ƙara mai da numfashinsa mara kunya kamun na gaya ma ba za mu taba zama rin ɗaya da kai ba billahi lazi in ba kai wasa ba ni zan kai ka ko kana da magana ne karamin dan iska kar wannan mu matso Allah da annabi kar wannan mu wallahi zai iya halaka wallahi zai iya ni yanzu ma wallahi ƙarya ne baba zaka ce ƙarya ne makaryacin banza sakawo ya sumar da sakawo wallahi ya sumar da shi ba kowa za a yi wannan dukan ya miƙe ba wallahi yalla bai billahi allazi la ilaha illa huwa ban ga mai raba na da kai ba sai Allah na rantse da wanda na yake gunsa ina gaya ma ba ka ga ɗauka wasa nake ba wallahi sai ka gane kuranka ai zuwa na nan ba ba matsala ba ce farin cikin da dai billahi allazi la ilaha illa huwa kai

ku rike ni zan faɗi ku rike ni zan faɗi Allah to ban ƙarasa ba kuka kar ku bari in faɗi ku bari in kai ƙasa da Allah Malami ba. Yasa. Me yake faruwa kuma? Sabon imel din nan da aka kawo shi ne shaki sarkin gida da kira a kwace shi a hannunsa. Wanne daga ciki? Wannan katon Bala Musa amma ina sauran su inmate ɗin da suke tare da shi dan audu suna wajen hayya su da sakago wannan mutumin idan ba a raba shi da sarkin gida ba to labai zai kashe shi a gidan nan kisa kuma a nan gidan maza kira mun cif yes sir ce zo na son ganin sa ranka ya disa ina jin ka ce ina ganin wannan wata karin mafita ce a gurinmu to mafita kamar yaya ya kamata ka fahimci cewa fa sarkin gida aka yi wannan abun kuma duk inda za a je a dawo wurinmu zai dawo neman mafita akan wannan abu to ranka ya mu da ba mu muka kawo wancan ba doka ce ta kashi kamar yadda ta kawo sarkin gida duk da haka duk inda zai je ya dawo mu dan audu zai dawo neman fita domin ya san za mu iya raba shi da wannan mutum menene kuka ce sunan mutumin ne bala musa amma na ji suna masa inkiya da rumfasha shirgi <laughs> wannan ya ci sunansa rumfasha shirgin domin kuwa shirgin da ya ɗebo da shi zai amfani ya mana maganin wannan mutumin da yake nema ya kunna mana fitina a wannan gidan chief yes sir yanzu menene abun yi ni ina ganin idan ma mun yi amfani da doka wajen hukunta rumfasha shirgi hakan ba zai sa ya kyale sarkin gida ba idan muka kyale shi hakan ba zai ba wa sarkin gida samun sawa ba a cikin gidan nan ba abin da ya kamata mu yi shine mu yi amfani da doka ganin cewa wani abu makamancin wannan bai sake faruwa ba to amma ai ba kullum muke zama da su ba ai saboda wallahi idan dai har na isa in hanna isa a gare ku na kai wani abu abin lallabawa to ku zo ku fito min da wannan mutumin da ke cikin ɗaki na a zo a fita min da shi yawwa ya audu in charge zauna kai tsuguna a nan tsuguna tsuguna a nan dan audu ne fa abokin aikinku abokin shawarar ku ba za ka tsugunna ba a'a dan audu tsugunna tsugunna mana mafi mashkila sai jira ni ina zuwa sauka lafiya shugaba sai ka fito ai ne dai akan shugaba ne ba dai ai cewa ba ni da zuciya ba haka kurin ina karɓar benjamin ga gashi kullun sau uku nake ƙoshi ga guri mai kyau ina kwacci agu mai kyau idan ka je can ɗakin nan naka mai wannan kuɗin cizon ni ba zan iya zama a nan ba wallahi kan mage ya waye a ah, dan audu ba wani abu da za mu iya yi akan wannan al'amari kamar yadda doka ta kawo ka haka doka ta kawo shi kai kai idan haka ne gaskiya akwai matsala mutumin nan faɗa kuke ji da gani fa akwai kwantacciya tsakanina da shi ku raba ni da shi don Allah na audu kamar yadda cibi bai gaya maka ba mu da iko fitar da kowa wannan gidan duk wadda ka gan shi a wannan gidan doka ce ta kawo shi kuma doka ce za ta fidda shi saboda haka sai dai in akwai wani abun ko wata maganar sai ka faɗa amma dai wannan kam ba mu da za mu yi akai kai rumfa rumfa mutumin banza ne wallahi tallahi kuma shi tsiyarsa mutumin nan duk wani abu da za ku yi masa wallahi a kai na zai rama mutumin nan da kuke ji da gani wallahi ko duka baya ji kai ta jibɗarsa inda kasan kana dukan kago haka yake ya kai ta duka bai jin komai a jikinsa duk irin hukuncin da kuka ɗauka a kan shi duk mataki kai ba ma ko ma da barazanar da za ku yi masa ya firgita shi ne tashin hankalin rumfa wallahi ɗan audu abin da zai faru shine in har haka ne hmm. sai dai mu koma ta yin da muka yi maka a baya akwai lauyoyi 'yan pribono da already sun zo neman list na wanda za su taimaka sai mu yi kokari mu saka sunanka a ciki idan ya so su je su yi duk abin da za su yi ya so sai su fitar da kai a ni ba zan fita ba ba zan fita a gidan nan ba kun ji na gaya muku ku dai san yadda za ku ni dai ku raba da shi wallahi ka san Allah idan ba haka ba wallahi zan fasa kwai kowa warin ya damu kowa wallahi na gaya muku haba ana ci ana ta lallaba ku eh, ba zan bari ana keta mu mutunci ba chief me abin yanzu <laughs> ina ganin kawai mu kyale shi domin ina da yakinin ba shi da wani abu da zai iya yi watakila Allah ko ina mai tabbatar ma ranka ne ban taba ganin dan audu hankalin sa tashi irin wannan karan ba kaga sa kuru-kuru rumfasha shirgi aiki ya samu maza sunana ibrahim suleiman kamar yadda aka sani shugaban cibiyar annur islamic and herbal medicine center nigeria cibiyar da ta yi fice ta shahara wajen har hadawa tare da ba da magunguna na gargajiya a tsarin musulunci wannan cibiya tamu ba a tsafi ba a duba ba a bori ko bokanci ni ibrahim suleiman annur ina da albishir babban albishir ga al'ummar garin difa a keɓance ni ibrahim suleiman zan ziyarci garin difa ranar 23 ga wannan wata na sha 11 har izuwa rana 3 ga watan disamba in allah ya yarda ni da kaina zan yi aiki a nan ofishinmu da ke dubai masallaci biyu hannun dama kwanan farko idan ka je za ka same mu saboda haka wanda yake da wata matsala ko larura da ke nema ya ganni ido da ido yakan zuwa ko kuma zai iya zuwa wannan ofishi namu domin tozali da ni insha Allahu akan matsala ta iska ko matsala na sihiri ko matsala na hawan jini ko matsala na ciwon koda ko hepatitis B wannan cibiya ta yi tanadi da musamman ga mutanen da suke aikata istimna'i wasa da al'aura domin biyan bukata wannan cibiya ta tanadar muku maganin da muke kira masturbation cleanser kit magani ne da ke magance dukkanin matsaloli na istimna'i da mutum ya aikata kama daga kankancewar gaba karancin ruwan mani rashin sha'awa raji a jiki yawan kasala ciwon kai matsala na yawan mantuwa duka istimna'i na haifarwa idan an yi amfani da wannan magani ana samun dacewa da waraka daga dukkanin matsalar da istimna'i ya haifarwa dan adam ko da ya haifar maka da rashin aihuwa in Allah ya yarda jama'a ku sani wannan cibiyar ta mutanen islamic tana da tsare-tsare wanda suka sha bamban da sauran cibiyoyin magunguna. Muna aiki tare da zamani wajen binciko cututtukan mutane da magance musu shi da yardar Allah. jama'a suke su zama gada. ban sani ba anya zan iya zuwa gewayen nan makuwa domin jikina gaba ɗaya mace nake jinsa. Ai ranka ya daɗe gewaya kamar ka je ta. Dan yanzu nan zaka warware. A'a. kana nufin zoli kafe kenan ashe ka gane haka yake assalamu alaikum Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka. a'a Rizoli Cafe To ai ku lalle waya ta samu ku tashi mu tafi gonan nan Allah ya taimake mu. bismillah ganda manya kusha Gari Zoli Cafe yara kuma kusha shamaki ya haka ni ne kamata zo ta da kuna aiki kuma zai ga kudu a zaune Allah ya tabbace ka jikinmu ne duk yayi la'asar haba shamaki ba nan Allah ya tabbace zo karbi to banda abun ku ungo shamaki to ranka dade wannan me kenan wannan rizoli kafe kenan da kun sha wannan kofi dai-dai to za ku samu kuzari da karfin jiki sai aiki ku sha ku samu kuzari bani da kasala ganda ba ta Zoli Cafe shine na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Malamin sabu ikon Allah, mai takama da ayar Allah, mai takama da roƙon Allah. Malamin sabu mai rukiya. Assalamu alaikum. Sunana Malam Sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maradi da yarda Allah. maganin shiɗanan nan shi ɗaya ne aikina ba na haɗawa ba na zane-zane shi ɗaya ne Allah hore mun kuma da yarda Allah idan Allah ya jarabta mutum da wannan ciwon insha Allah idan ya gane magana ta ƙare kamar zan yi jawabi akan wata cuta da ke damun ma'aurata ta baƙin iska wanda ke auren mace kawai wanda iskan da ake ce ma duna mai ƙaho gagarau namijin iska shi ne saboda shi wannan bakin iska shine yana tare da mace amma ba zai sa ta haɗuwa ba ko wani ihu ko wani kuka don a gane sai dai wani ciwon kai bakin rai mugun muhalki muhalkin shanu muhalkin ruwa muhalkin namiji ya zo mata shine mugun iska duk cikin shaidanu ya himgunta shine ke sa namiji asarar dukiya idan yana da mace mai bakin iska ita asara duk abin da za ya sai ya asara to shi aikin shi ne idan aka yi ma mutum aikin nashi wanda ya baka magani da ka yi amfani da maganin shi daga nan baka yi kasala da ciwon jiki ba ko baka ga ka kwanta kayan mawalkin an kwashe kaya daga cikin wani gida an bar gida ko ayi mawalkin an yi mutuwa ko ayi wani haɗari cikin kwana uku shi sirrin aikin shi ne nake ba mutane ko ni na ba da magani cikin kwana uku ba ga wannan bayanan ba bai hita ba yana nan yadda yake kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana uku baka samu lafiya ba to bai ka canza ko wani na haddani ciki kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba ya kere ni kai tsaye ya bada sunan shi da abin sadaka take zan gaya mashi in Allah so yarda in kafa aka rike ma an hannu duk abin da ke damun ka cikin jikinka insha Allah wanda na iska ne zan gaya da yarda Allah kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce ka ɗauke su ka kira in Allah da kai tsaye da yarda Allah duk larurar ka inda ta sha ta baka iska ko ta sahiri za a ma maganin ta insha Allah kuma duk abinda kake ganin ka an she likita an yi matsala ba ga komai ba dai haka abin da ke damun ka to insha Allah idan ka bada sunan ka da abin sadaka zan gama abin da ke damun ka in iska ne zan gama da yarda Allah kuma in mutum yana so ya gwada ya ce ni ina da iska baran kallon ga malaman hannaye shi wani abu ya gwada shi da kashi zai baka shi bayani insha Allah jama'a assalamu alaikum I can't go nowhere without you Sumayya in ana so a shirya da ni dole a daura auren nan da ni in ya so daga baya tafiya sai ta zame mana kamar honeymoon ko kuma dai something like that dai kawai amma ni ba inda zan ehe ni kuma prince sai nake gani da ka bi shawarar mahaifinka da Allah kada ki bata mana rukayya kada wanda ya ƙara bani shawara akan wannan abu ba na so to ai shawara ya zama dole ba zai yiwu a ce mutum shi kadai zai ringa sa ba who are you what i said who the hell are you na zo nan ne in yi shawara da matata kada wanda ya kwakki kusu da ki kara tsohon ba ke tsaya ma da Allah are you from the same mother or the same father Eh? I'm talking to you. Aliyu, why don't Allah? Eh? Haba Aliyu, yaya mutum zai zama baya da komai sai faɗa? To umma bi sabilillah ina ruwansu da ni na zo nan ne in yi in faɗa wa in fada wa matata abin da ke damuna a cikin raina. Me yasa za su riga tsoma min baki ke ji mana da Allah. Ni fa in kuka yi wasa ko wallahi zan dakatar da kowa da shigo gidan nan ya saduruki. Allah. Um, Hajara, Rukayya, kuɗan bani waje za mu magana da shi. Wallahi na gaya maka, ai abin da jagwaya wa shugaba kwata-kwata bai dace ba wallahi. Kamar shugaba fi sabilin layi, wai jagwaya ce zai hada jiki da shi kuma ya ta mai kwatsa-kwatsa. Wallahi na gaya ma ba ma tare da shi yanzu, wallahi ba ma tare. In kana so in haɗa ka da shi ka zo ni zan haɗa ka da shugaba kai ko dan wannan ƙashin da muke karyawa a restaurant haka ina zuwa na zuwa zan kira ka na zuwa dan ban minti biyu mu ba su yi magana su su biyu saboda ya fi jin maganarta akan na kowa don allah ki dubi abokan safa a ce wanda zai auri sumayya kullum babu hali na gari babu abokai na gari gashi kuma babu ma garantin kwakwalwa haba dan Allah ke dai ki bari kawai hajara wallahi ko tarayya aliyu da da sumayya ko kawai saboda bamu da option ne ya dai ajiya na kuna mun kallon uku saura kwata ne ban sani ba ko wata ta kyasa a cikin ku sai na duka kamar kun kira ni babu wanda ya kira ka ba wanda ya kira ni amma dai ba magana ta kuke ba ko kaga malam da Allah dakata me a jikinka da har za a kalla kai waye ne da za a yi maganan ka me kake tunani arziki zaka ba mu ko kuma me a hajiya da Allah iya bakin ki wallahi hannu na zarci ne da shi in ne one block nake ta ta sabon plaster ake wa mutum ke a bari shugaba ya ku. idan har mahaifinka zai maka umarni ka bijire mishi kana tunanin cewa ko da an ɗaura wannan auren zai yi albarka kuwa sumayya dadi bai san yadda nake jin sanki a cikin zuciyata ba ne Na'am Aliyu. Wallahi ji nake idan na tafi na bar ta ba tare da an daura mana aure ba. Ni san cewa ko da zan dawo ta riga ta zama matar wani. Aliyu. Na'am. Insha Allah ba za mu taɓa saɓa maka alƙawari ba. Kuma duk inda ka je tsawon lokacin da za ka ɗauka muna nan muna jiranka sai dai in har kai ne ka ce ba ka son su mayya. to ne amma in ba haka ba insha Allah Sumayya matar ka ce Aliyu ka daure kai wa mahaifinka biyayya kaka babu daɗi idan muka yi aure muka haifi 'ya'ya su wa umarninka kuma duk wanda bai wa iyayensu biyayya ba shi ma ko da ya haifi 'ya'ya ba za su taɓa yi mishi biyayya ba Sumayya. Na'am Aliyu. maganganun da kika faɗa sun sa na ji wani iri a cikin zuciyata da gaske da Allah za mu haifi yara tare insha Allah Sumayya na aminta zan bi umarnin mahaifina zan je insha Allah amma fa idan har aka kuskure na samu labarin cewar wani yana zuwa gurin kizanci wallahi sai na kashe shi sanadiyar ki matata kuma kun san zan iya abuwar ku lafiya Allahu akubar. sumayya ke kuma irin mijin da Allah ya haɗa ki da shi kenan ki dubi irin maganganun da yake yi a gabana baya ko jin ta. wai me sa Aliyu magana ɗaya biyu zan kashe zan kisa kisa kisa a bakinsa gaskiya dole babansa ya ce sai an mishi aiki kafin ai auren nan umma gaskiya dai ka. Ok, are. Presto. Na'am. Dan Allah please ka dinga control ɗin kanka. Tunda already ka riga ka san Sumayya tana son ka har cikin ta wallahi. To idan Allah in tambaye ki mana. Ina jin ka. Ita wannan wace ce ya kuke da ita ne naga tana ta kokarin interfere a cikin maganar. Hajara? Wallahi Hajara mutumiyar kirki ne. Fan ɗin Sumayya ce ta amutu kuma tana ba mu shawarwari masu kyau. am kina jina da Allah ki gaya mata ki ce mata da Allah ni ba na son ina magana akan tsakanina da matata wani daban yana tsoma min baki idan ya wuce ke ya wuce umma ba na bukatar kowa ya kada shiga magana ta da ni da sumayya ki gaya mata da Allah ba na so zan gaya mata ga let's go okay sir babu zamani so yayi min tafiyar mashi sha'anin sauna da bakar wahala babin bashi to yanzu kaji ah, shi dan gidan dan gaske za ta aura kuma insha Allahu nan ba da daɗewa ba za a daura auren shi wannan dan iskan za ta aura to dan audu ya zan yi na farko dai uban yaron nan dattijo ne yana da ƙoƙari sannan ya yi hidima wajen ganin ɗaukar ɗawainiyar rashin lafiyar sumayya shi ya kai ta ƙasar waje har ta samu lafiya sannan ya yi mana alkawarin ba za a ɗaura auren nan ba har sai an kai ɗan shi asibiti an masa aikin ƙwaƙwalwa ƙasar waje saboda ka san yaron bai da cikakkiyar lafiya dan audu dan audu gaskiya ne eh to kamar akwai abin da ke damun ka dan audu na fahimci baka cikin hayacin ka dan audu tunda na shigo na kalli fuskarka na gane kana cikin damuwa bari kawai kaji mana ina cikin damuwa wallahi kai ɗin ma kai kwaɗan auduwa ya taɓa mun kai wane mara hankalin ne ya sa hannunsa da kansa a maciji bai sani ba bari kawai ka jira Rabe. wannan karan birina ne ya shiga buhu kwanciyar hankali na ɗaya shine na bar gidan nan allah ɗan audu allah kuwa in ba haka ba akwai wani ƙato wallahi zai kashe ni baya da mutunci ko kaɗan kuma na taɓa masa rashin mutunci a baya to to yanzu me abin yi audu ni kuma gashi na goge biyu da ku sun yi manta tayin fita a kwanakin baya naki mm. amma yanzu ina jan dole ne in koma amshi ta yi fita gaskiya ne mara biyu na'am lokaci ya yi to ah, to shi kenan in kaɗai ai ba na tafi in baka haka ba to dan ba shi ba shi ajiye mu ai ki a karɓi ajiya ba za ka karɓi ajiyar ba abokina haba abokina wa abokinka kar ka ƙarce ma abokinka ba abokinka bane ne ba shi da Allah ni in ma zai in ma zai riki in ma zai cinye cinye so finally dai yanzu sumayya ta zama taka of course yes ai yanzu ma shari'a za ta yi sikiwar mana ita babu wanda zai kula ta inda yi wani kadai ba gaskiya ne yawa ya batun hajiya babba fa a hajiya babba ai da yadda ta aka ji ta sako kenan yi ta amince ta sakarwa a ce eh wallahi ta haƙura saboda ita kanta ta yi regret ɗin abin da ta yi lokacin da labarin su mai ya fito ita da kanta ta ji babu daɗi haka ne to amma ya batun gidan su manya ka san har yanzu fa ba za su daina ganin ka da wannan bakin ventin na ji abubuwa ba a ke biya kake neman ka bujiro min da matsala kamar ba ka sona da sumayya a'a baka fa fahimce ni bane ba haka nake nufi ba amma ai lukuman ko kai ne aka yi wa abin da hajiya babba ta yi wasu sumayya ai ba za ka taɓa mantawa ba course yes but i don't have problem with them bani da matsala da ita sumayya tana sona mahaifiyarta tana sona shi kansa mahaifinta ya fi sona a cikin maneman aurenta wallahi ne yake so gaskiya ne na taya kamar na amma akwai shawara guda ɗaya da nake so in baka kuma abin da nake so in gaya ma shine da zarar an yi wannan baikon naku da simayya to fa ba zama za ka yi kai take long time ba so kokari za ka yi sauri a yi auren nan a wuce wajen kaga babu wani sauran barazana ai wallahi ke bi ko baka ga ba haka za a yi yana da kyau haka thank you very much kamfanin ya kana wanda umariya a global ina ma abota ganin sun yi ado gami da asan da asan da rangada rangadan kafet. Walau a gidajensu, masallatai ofis ofis, otal otal, kayan ku ya tsinke a gindin kaba ga Umaria Global Carpets. Umaria Global Carpets na yin odar galla-gallan carpet na zamani kuma nagartattu daga ko'ina daga kasashen duniya. Za ka samu carpet irin na kasashen Turkey, Istanbul, Paris, ga Super Laila, da Super Isfahan, da Super Bilkis, da Sleek carpet, the Atlas carpet, the Royal Silk, the History carpet, the Verona carpet, the Crown carpet, the Madrid carpet, ga kuma Grass carpet. Domin gwangwaje kanku da kowane irin nau'in carpet, sai ku ziyarce mu a babban ofis ɗinmu na Umaria Global Carpet da ke lamba biyu IBB Way, kantin Kwari Market, kusa da gidan rediyon Kano, ko kuma reshen mu da ke lamba takwas Muhammad Bidalai, kasuwar kofar Wambayi, dukkanin su a kanan Dabo, Nigeria. Umaria Global Carpet, idan ana dara. aka ce da uwa ake. Kada ki min waya mana ki ce in dawo gida. Wannan zai biya ka. Yau ka manta girki na ne ni mai gida? Wallahi ɗanan ne ba iri ɗaya. Ok, kana so ka ce ni ban iya girki ba kenan ko? Mm-hmm. Ina zuwa. Haba 'yar uwa, me na ɗaga murya? ai bariki ji ba wani abu bane sirrin ɗanɗanon girki na in banda dahir kori dahir kori ne yake sa girki na yayi ɗanɗano har miji ya sa ta hanya zai ci a cikin sa ke kina can kina zaune wannan shine sirrin dahir kori dahir kori kuma dahir kori shine sirrin ɗanɗanon girki na gaskiya ne dahir kori dahir Tabbas ina mata masu son girkin su ɗanɗano, ina mata masu son girkin siye daɗi, ina mata masu son girkin su yayi ƙamshi. Ku garzayo ga dama ta same ku wato shahararren kamfanin nan wanda ake kira da dashir kori foda. Sun yi kuro domin yi muku kayan girke-girke nau'i daban-daban me sa girki ƙamshi wato dashir kori foda. Sun zuba shi a mazubi kala daban-daban uwar gida kar ki manta idan kin je sayan dahir kori foda zaki gan shi a mazubi na roba zaki ki ganshi a mazubi na leda akwai leda karama akwai leda babba tabbas dahir kori foda sun zama zakaran gwajin dafi wajen sa kamshin girki wajen ayatar da girki domin mai gida ya ji daɗin girkin uwar gida dahir kori foda suna da farashi mai rahusa ga masu sayan ɗaiɗai ko sari za su iya tuntubar mu anan bar mu kamar haka sifili bakwai sifili uku sifili uku sifili uku ɗaya tara sifili ko kuma sifili bakwai sifili ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya takwas uku shida bakwai sayan nagari mai da kuɗi gida dahir kori foda kuɗi na ɗaya. Baba dan Audu, A lokacin da al'amura suka cije maka, jefa ganyen shayin ABC Black Tea ko Salam Black Tea a kofinka. nan da nan za ka ji kawuwar tsake kana mai annashuwa an samar da su ne daga tsabtataccen ganyen shayi mai garɗi a baka da kuma ƙanshi da ke sanya nishaɗi. gwangwaje kanka ko iyalinka da ganyen shayin abc black tea ko salam black tea a gidajen wajen aiki ko kasuwanni domin samun nishadi a duk tsawon wuni ana samun abc black tea ko salam black tea a kamfanin asulfan nigeria limited ko a tuntuɓi dillalanmu salam black tea wa abc black tea ma fi mishkila abc black tea da salam black tea kamfanin asulfanti nigeria limited ke yinsa إن كنتم تعلمون wane ne? Daji ne. Lafiya dai? Na son mu yi magana ne to bismillah um, Daddy, dama na zo ne akan maganar tafiya medical trip din nan eh na amince za mu je Allah ya maka albarka amin ya rabbi Ah, zan kira Dr. Mansur ya ƙara kawo wani fom ɗin ka ciki ya so sai a mayar musu. Aliyu watakil hankalinka bai gano muhimmancin tafiyan nan ba tare da su sumayya ba. Aure ibada ne, shi ya yasa ake son mutum mai cikakken hankali da nutsuwa don ya zama shi ne mijin domin kare haƙƙin aure. Kuma ni a matsayina na mahaifinka babu wani gatan da zan nuna ma da ya wuce a sama maka lafiya dadi hmm? ni fa ba mahaukaci ba ne na sani aliyu kuma ba kowanne mai ciwon kwakwalwa ne mahaukaci ba kuma na tabbata idan allah ya baka lafiya ko da bayan raina sai ka kasance kana yi min addu'a kuma ni ba zan taɓa yin abin da in na kau a dinga nuna ka ana cewa allah wadaranka Allah wa daren iyayenka ba haka ba zai faru ba bi lai. yaushe ne za mu tafi to da yake kuna da komai a ƙasa kuna da biza ya kamata by next week ku tafi na farka hmm. lafiya to masha Allah to ko ba za ku bige wani dan uwarku munafiki kai mai kuke nan um, yi da mun saba zuwa kun saba zuwa sukan zo wari lokacin warewa ku yayi kai ku ce daga nan nima an fita ku a kai zo nan rumfa rumfa shashir gidan Allah don san annabi da ka tausaya mu <laughs> cikina ba sai yi daukan nauyin hannun kabarin ba. rumfa gudar kenan ka tausaya min ka bari mu zauna mu ci arziki tare dawa kai mai wadarin ai wanda bai san ka ba za ka yi wannan daɗin bakin har saudiya na je yanzu duk na canza ba to wallahi kan inda ka je din ma ba a karba ba ai da ka je fice din kana juya baya ya rama kai mayaudari wanda bai san ka ba ce dan audu ni za ka yi wannan daɗin bakin ka daina min wannan daɗin bakin har abada ni na daina yadda da magana da za ta fito daga wannan bakin naka duk ba wannan ba wai me kake yi ne na ga mutanen nan sai wani tsoron ka suke ji wallahi kawai mm, sarauta ce irin ta sarkin gida kuma gaskiya suna min bayyana ni kuma ina musu adalci kai ka ji wani mulki daga shin fada wallahi shi isa na ce akwai arziki kwankwance ka kwantar da hankalinka mu arziki Allah gafara can leda shaken wanda bai san ka ba ka gama da shi shege kafa da yatsu baya a ila illallahu kana za ka yi amfani da wannan damar ta sarkin gida ka cire ni daga wancan ɗakin mai jama'a in dawo nan mu ringa kwana tare ni ba ma sai mun kwana tare ba kawai in dai nan ɗin kake so to ni na haƙura kai sai ka zo ka riƙa kwana a nan ai na ce maka tare za mu ci arziki tare bari in baka kai ka daina faɗan kalmar na za mu ci arziki tare kuma barin ja kunni billahi lazi idan ka kai karata wallahi dan audu ukubar da na gana ma ban gana ma komai ba in ka sake ka kai karata wallahi yana ci mutuncinka a gaban idan bainar jama'a kwarai kuwa eh, a huta lafiya <laughs> kai wannan wannan makiri wanda bai san shi ba ya gama da shi to an nan din ma me mu rabarsa da can makwancin nawa barin dan shingidi kafin da a hankali na yi bacci na na more wai wala na gidan audu kai gidan audu wanda bai san gaba ni wallahi a raba ni da wannan mutum wallahi tallahi ta yaya za a yi kuna ji kuna gani mutumin nan za ku bar shi ya rika shigowa har ɗaki na ya zo ya ritsa ni ya kuke so in yi da wannan mutum don Allah da annabi wai shirin fan ne biyo ka har ɗaki a'a to wai idan bai shigo ba zan ce ya shigo ne ne eh mutumin nan ba haɗari gare shi kun kasa fahimta ta ne ba irin jikan samu dawa ne mutumin nan ko gegar ka yi ka ji iskarsa wuf ta gidda ka wallahi sai ka fadi to ni sai izo yi min kofar rago daga ni sai shi a cikin mm, mm, mm, ɗakina. na <laughs> kuma haka ne fa domin na samu labari har yanzu sakaho yana jin jiki dangane da abin da ya haɗa sa baya to ba ka ji ba ga ma kwatance na zahiri kuna gani ni wallahi idan ba za ku ɗauki mataki ba kaga zan saki bidiyon nan kawai gaba ɗaya in fasa kwai kowa ita a dala dakata kowa ba shi kenan ba dakata dakata za mu san abin da za mu yi a ka wai ga shawara mm-hmm. me isa ba za ku yi masa ni irin ta yin da kuke mun a baya ba shi tafiya ba da wurin huta <laughs> haba sarkin gida kai fa shari'a kake jira shi kuma an yanke masa hukunci ba mu da wata doka da za mu iya sakin sa sai dai in gwamnati ce ta masa amnesty wannan kenan to to ba sai kusa gwamnati ta masa ba kai don Allah kar ku bari ya san nan na zo nan ko ba haka bane yanzu ni ma fa ido zan yi in gobe in wuce da Allah dakata je ka da Allah za mu san abin da zan yi dan Allah dan ka ga gwamnati wannan ka ce ai masa wannan abu kai officer zo mana yasa a akwai bala musa wanda suke cewa rumfa ka zo ka je min da shi an gama sa kana jina nan da kake gani gidan doka ne gidan gyaran hali ne duk wannan girman naka da kake gani da wannan jiji da kan naka idan muka saka a gaba a gidan nan sai kayan laushi tamkar fulawa yalla bai shi dan auren shi ya kawo tsurkun na je ɗakinsa me ma ya kai ka ɗakinsa wata doka ce ta baka dama ka je ɗakinsa wallahi da mun same ka ɗakinsa da ka gane shayi ruwa ne don haji yalla bai ai ban san zuwa kaiwa wani ziyara a irin wannan gidan laifi ne ba tun da haka ne mai yalla bai ayi hakuri ba za a sake ba take him out from my office ya yi mun a hankali mana ka san ai sai a hankali to gobe dai kuma hankali zai kwanta ma banda yaran zamani da komai nasu sun ɗora shi akan soyayya soyayya soyayya ba a duban mutunci arziki kuɗi yakana kamala kwata-kwata ba su duba wannan ban da haka ina lukuma ina waccan yarinyar haka ne to amma hajiya ina ganin ai wannan magana ta riga ta wuce kuma ina ganin tunda har mun amince da wannan zance din ina ganin idan allah kai mu za mu sanar da ke duk abin da aka yi gobe insha Allah. Allah ya kai mu gobe ku nawa za ku je. so mu hudu ne za mu tafi akwai alhaji isa da malam muktar to allah ya ba da sa'a da mata suna zuwa yana da ni za a je <laughs> hajiya kenan <laughs> amma na san ba za a ɓata lokaci ba ai ah. su kansu na san sun gaji da ajiyarta to sai ku shirya da zara an yi baikon sai a hada da nasu ummi da haidar alhamdulillah ai tamam Allah dai tabbata mana da nasara amin ya rabbi kuma Allah ya sa abin da muka saka a gaba ya zama mafi alkhairi a gare mu baki daya amin amin wato ni abin ne ya bani mamaki mai muna shi ya sa na ce to bar in hanzarto in zo in tambaya in ji ita sumayyar ita ce ta ce turo iyayensa? ni tun lokacin da na kira ka na ce maka za su zo na farko to aini sai na ji shiru ban ga kowa ba maimakon haka ma sai dai hajiyar da ta zo gidan nan ta ƙare mana zagi tas ta juya ta fita ta tafi To ani na zace shi ke nan magana ta kare tun da an yi rabuwar ba daɗi. Ke shi lukuman ɗin baki gaya masa amma ki bai ko ba? Tun lokacin yana kira na bana ɗauka daga baya kuma sai ya zo ya daina. Ina ga kunyan kirana yake saboda abin da ya faru. To shikenan. Ni zan gaya masa idan suka zo. kila ma yanzu suna can sama to subhanallah kin ga wayar ta amma babu caji ƙara in je in same su in ya so di yadda muka yi ni na gaya masa zahirin gaskiya um, sai dai me mana mai mana zan so in yi maki godiya karki so ki ji irin daɗin da na ji yau ga ki a zanna muna magana a kan ɗiyarmu maimuna don allah ki haƙuri sanadin labari na so sanadin kenan sanadin labarina so kenan sanadin labarina Umma, da dukkan alamun wannan hawa naki na san ba na bakin ciki ba ne. <laughs> Allah ki yi haƙuri. kar ki tuna wani sharrin na mahaifina ko da ya kankantansa yake don allah ki tuna alkhairinsa a cikin zuciyanki sumayya dan allah ki tafi ki banni ni kadai ki tafi ki banni ranka ya desa gaskiya ka ba mamaki kai ba karamin gogaggen mutum bane akan aikinka a ranka daɗe dole mu nuna masa mu da ƙwarewa akan aiki domin ko a baya yana tunanin ba mu san abin da muke ba gogewar ake nuna masa a yanzu to amma fa chief gaskiyar magana shine we have to very careful because kar wannan mutumin ya sake saka mu a cikin wata fitinar a kwarai da gaske amma ranka da abin da nake so ka fahimta yanzu fa dan Audu yana tsaka mai wuya wancan sirrin da kake tunani ba ta shi yake ba domin ga babbar matsalar sanan wannan katin haka ne sammo ah to in kuma haka ne mu bar shi da su mana kawai sai mu bar shi da shi su karata in ya soya ai ba za mu bar su haka ba domin ba haka doka ta ce ba za mu ci gaba da sa ido a kansu domin tabbatar da dokar gidan nan ito kuma wannan gaskiya ne domin tun da an fara kawo maganin kisa kasan ya zama an je matakin kisa kuma mu na farko tukun na baya raye mu kuma mai matsayin mu akan abubuwan da ya tanadin da ya akan mu kaga wannan lokaci ne da ya kamata dole fa mu sa ido domin abin muna tafiya muna kula da gefe da gefe kada a kokarin mu na kare faruwar wani abu a sake afka mu cikin wani rami dole mu yi tunani akan wannan hakika akwai sauran rina a kaba wannan musiba wannan musiba Allah Allah karba da rumfa dan baccin ranar da nake samu in yi jiya ya faɗo ya hana ni samu in yi bacci Oxe. kai saurara don Allah don annabi karka illata ni rufa ni ba san yadda kake so da ni ba wallahi dan Allah karka illata ni kai saurara na san makircinka kai ba za ka taba daina munafunci ba wallahi na daina na fi karfin munafancinka wallahi kuma bari in gaya ma dan audu yau ba illa taka na zoyi ba yau so nake ka bar duniya billahi lazi yau sai na sai na tabbata ah! ba duniya ni za ka zo kai yi wa ah! ni na fi ha ah! zan ka shiki ne a cikin Oh. Assalamu alaikum sunana Umar Abdullahi daga babbar cibiyar magani na Darun Ni'ima. Darun Ni'ima mun shirya sab domin kawo muku ingantattun magunguna na masu fama da ciwon olsa ciwon koda ko kuma ciwon hanta wato hepatitis B. Ina masu aikata istimna'i ma'ana biya ma kai bukata hakan yakan haifar da matsaloli masu yawan gaske. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam. ina waɗanda suke fama da matsalar rashin karfin mazakuta tare da kankancewar gaba ko kuma zubar da farin ruwa ciwon mara tare da rikicewar al'ada ina masu fama da matsalar kaikai masaimasi ko kurajen masaimasi cikin maza da mata da ma dukkanin cututtukan da suka shafi jikin ɗan adam muna ba da magungunan su insha Allah za ku iya ɗaukan nambobin mu ta WhatsApp kamar haka ko kuwa kai tsaye za ku iya kiran mu ta wannan lambobin kamar haka muna nan a babbar cibiyarmu da ke maiduguri borno state lagos street kusa da nuj mai kale shopping complex saman beni shago mai namba hudu a jihar kano muna nan a gwammaja aljazira tagwayen gida amfani plaza saman beni shago mai namba goma sha ɗaya muna tura magungunanmu duk inda kuke a faɗin duniya don neman karin bayani ku tuntuɓe mu a waɗannan nambobi kamar haka darun ni'ima jama'a sai kun zo yanzu tsakani da Allah ce Yahuza kai ne kake shugabancin al'umma kake jagorantar su yan garin ba sa so ko bayya so ga yayanka kuma suna son sarautar nan kai baka mutu ba kai baka murabus ba ko kuna so ko ba kwa so wannan kujera sai na zauna akan ta kuma kujera ta ce kuma lokacin yana nan zuwa kwarai kuwa kuma duk lokacin da na fara aiwatar da mulki na sai na tattara ko gaba ɗaya na haɗin goma mun kai ku gurin hakimi haka yake sai hakimi ya binciki duk irin tsiyar da kuka yi idan baka fita daga harkar wannan yarinyar ba idan na ƙara ganin ka ka kula kan dina duk abin da ne maka kai kasa ka isa kanda da kake gani ba macen da zaka kula ba ce idan kuma baka fita daga harkar ta ba billahi allazi la ilaha illa huwa zallahanta ƙarya za a yi ma ne shi ne nace ƙarya za ta yi ma kandan ita ita ɗin dan kai kaɗai aka yi wata kandan nawa kandan nawa kake cewa to dan wa ka yi ta kanda dan wa ka yi ki to Allah ya kiyashe ni in haɗa zuri'a da kai Allah ya kiyashe ni lalataccen gida irin gidanku in haɗa zuri'a da kai lalataccen gida aikin banza yi wa ɗan jaka kwalliya kamar yadda shi ba zai ɗauka ya wa ɗana ba haka zalika ni ma ba zan ɗauki ɗan waje na na aura wa 'yar gidansa ba baba ina son ta ba wallahi ba zan baka ba na yi masa duk bayanin da ya kamata in masa domin ya fahimta yaƙi na tabbatar masa da cewa ba a haɗa nima da irina amma zan yi abin da ya dace me za ka yi wanda ya dace zan kashe shi yarinyar da muka ganka da ita menene alakar ka da ita na gaya ma budurwa ta ce ko har da kai mana da can manza ne kuma mata ta ce ina bayan ka wace wace waye haka nan ko ina tafiya ka wani zo ka buge ni kai baka san wannan shine mai unguwan garin nan ba don haka duk kusa ka ganshe shi Allah ya taimaki mai unguwa gaskiya baba da kanina ne wallahi sai na kama shi na zane shi haba da Allah mahaifinka ne fa to yanzu shikenan dan mahaifina ne sai a tsaya a zuba masa ido ya ta zuba wa da mutane mutunci a nuna min inda mutuncin yake in kamo na ne matsirara wa iya zubillahi wallahi sai ne saboda in ina tsaya amma sai ya zama abin rigima ke bari ki gaya miki ki yi ki lokacin ki ne ni aure ma zan kara eh wallahi aure zan kara aure ka ce karfa fa ce kina cikin waɗanda ba sa goyon bayar a bani wannan sarauta ta mai unguwa a yahuza da Allah cikin mutanen nan waye kaji ya zage ni akwai wanda ya magana ai yau yanda ka san an yi ruwa ya ɗauke. dole ga dace mai in taki ta sha matsa sosai kan soyayyar ki zan iya kwantawa akan titi jirgin damɓaro ita ka ne sadiya ban da abinki magana soyayya kuma me ikai ta ɓata rai soyayya fa eh kuma da maganar aure ba wallahi gidanmu yayi miki yawa ki shiga ki rike wannan akan ki mahaifina ne zai aure ki wace ce wannan ya tafi Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. na Muhammad Sabi Yakub. Ni Bahaushe ne dan uwanku mutumin Kano. Kasuwanci na shine sana'ar gyaran waya da flashing. Dukkan wani rufin asiri da yake samu na rayuwa da Allah dogara da wannan kasuwanci dogara. Ni Bahaushe ne kuma ina kishin al'umma Hausawa a duk inda suke a fadin duniya. Irin wannan kasuwanci ya yi karanci a cikin al'umma Hausawa. To wannan abin ya sanar zan kawo shi saboda mu koyar da wanda suke su koya. Na san a cikinmu akwai mutane da yawa wa'anda Allah musu baiwa to amma kuma za ka suna zaune ba su a kasuwanci saboda ba san hanyar da su bi su mora wannan baiwa da Allah ya musu ba to saboda haka ina koyar da sana'ar gyaran da flashing wa'anda suke so su koyi wannan kasuwanci to sai je su subscribe a channel dina saboda kada a je a tafiyar babu su sunan channel dina shine sub technology saboda haka zan koya muku yadda za ku subscribe zuwa ga wannan channel wani hanyoyi za ka bude muka kai subscribe na channel Instab Technology ka bude mini dinga kamar haka wannan ita ce YouTube sai ka taba ta kamar haka bashin youtube ya buɗe maka suka ka ganin sama ga wani gumi kamar da satin ɗin suka taɓa shi kamar haka bashin ka taɓa suka rubuta saf misali suka sa technology a gaba misali kun na rubuta saf technology suka zo daga nan ƙasa gunda aka ce wani abu mai ɗan kamar da abin satin ɗin suka taɓa shi kamar haka bashin ka taɓa to zai watsa maka za ka saf technology in suna da yawa to wannan mai hoton gilas ɗin shine chat ɗina suka taɓa shi kamar haka bayan ka taba zai watsa ma fuskar cewa din kamar haka to ga nugu an ce da kai subscribe nan ja sai ka taba shi kamar haka bacin ka taba sai ka ga wata karara kusa da gurin sai ka taba ta kamar haka sai ka zabi kama all din nan idan ka haka duk abin da muka dora za a dinga sayar da kai nagode Allah ya saka da alkhairi Nobody. party. I